Ƙungiyar mata musulmi a Najeriya wato Form 1 ta yi kira wa masu ruwa da tsakiya harkar ilimi da su yi gyaran fuska wa ɓangaren don samar da ingantaccen ilimi musamman wa yara da matasa a Najeriya. A taronta na ƙasa karo na goma sha takwas da aka gudanar a nan Jos, ƙungiyar mata musulmin ta nuna takaicinta kan taɓarɓarewar ilimi a Najeriya. Dr. Sumayya Hamza ita ce kakakin ƙungiyar ta Form 1 a Najeriya. Muna da matasa wa'inda ba su da abin yi, wasu sun bar karatu, au saboda ba su ci ba an saukar da su ko kuma iyaye ba su da halin biya musu ko kuma sun shiga wani hali na shaye-shaye ya zama da suka karkace daga inda ya kamata su ci gaba da karatunsu to irin wa'annan matasan bayi da wahala idan wani ya zo ya yaudare su nan da nan sai su bi so yana da kyau mu fuskanci wannan lamari na zauna gari banza da muke da su za a iya duba musu hanyar sana'o'i inda za su taimaki kansu har su taimaki al'umma da suke tare da su kuma su taimaki jiha da kwamiti ɗinsu. Taron wanda ya tattaro kan mata daga dukkanin jihohi 36 a Najeriya ya tattauna ne kan matsalolin da fannin ilimi ke fuskanta tun daga kan rashin ƙwararrun malamai da shi kanshi kundin tsarin karatun, rashin ingantattun ɗakunan karatu da kayayyakin koyarwa da kuma hanyoyin bunƙasa su don hana zaman kashe wando da ci gaba da daƙile matsalolin tsaro da ƙasar ke fuskanta. Sakataren kungiyar jama'atu Nasiru Islam ta ƙasa Sheikh Khalid Aliyu ya gabatar da kasida a wurin taron. Ai dama ran da babu ilimi duk kowane irin rikice na shiga. In aka samu ilimi na nagartacce kowa dan zaman lafiya ne. Lallai lallai iyaye suna da babbar gudumawa da za su yi wurin samar da ilimi nagartacce ingantacce ga 'ya'yansu amma na tabbatar miki matukar gwamnati bata sa hannu ba abin ba zai taba yiwa ba saboda haka shi yasa tun da aka ce ilimi ya koma na kasuwanci ilimi ya lalace makarantu sun sukurkuce malamai ba a biyan su babu kayan aiki kuma kasafin kuɗin ƙasashen duk duniya baki ɗaya kaso mai tsoka ya fi a ilimi ko ƙasashen afirka in ka dubi ƙasashen da mu muke taimaka musu za ka ga wato wani lokacin kashi 23 ko da biyar ko da bakwai na wato jimillar kasafin kuɗinsu a can yake amma najeriya kashi takwas to dole muna cikin damuwa na kuma tattauna da wasu mahalarta taron daga wasu jihohi sunana hauwa dan akwai shirin worship da aka dan fito da shi yawanci yana koyar da mu sana'o'i ne yadda za mu dogaro da kanmu wanda ba wai in don kayi ilimin dole sai ka samu aikin gwamnati ba kana da dan wani abu a hannunka wanda za ka dan fara tallafawa kanka shi yasa muka fito har ila yau muke kiran mata su da su nemi na kansu sunana binta hassan husaini wannan taro na ilimi da ilmantarwa ne in mun lura a baya za ku ga wasu jihohi suna kuka da irin matsalar da aka samu game da malamai da koyarwa wannan babban matsala ce don haka famwan ta tsaya tsayin daka ta ga yaya za a yi a tattance tsakanin malamai na gaskiya da waɗanda ba malamai ba da yawa sukan ce ko da rasa aiki aka yi sai a ce bari a je a dan fara karantarwa wanda shi yake kawo a samu malami bai iya ba zai iya karantar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.